Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum mai karanta labaran Mahmud Lalo. Taron da aka tsara za a yi a ranar 12 ga watan Yuni tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa a Singapore na nan daram. Kuma mambobin gwamnatin Amurka suna kan aiki game da yadda ganawar za ta kankama a cewar shugaban Amurka Donald Trump yayin wata hira da ya yi da manema labarai a ofishinsa a daren jiya Asabar. Trump ya kara da cewa mutane sun zira ido su ga ko ganawar za ta kankama yana mai cewa idan aka cimma matsaya kan kwance ɗamarar makaman nukiliyan na Koriya ta Arewa hakan zai taimaka wa yankin na Koriya da ita kanta Koriya ta Arewan da makwabciyarta ta kudu da Japan da Amurka da China da ma duniya baki daya A can Koriya ta Arewan kafofin yada labaran kasar a jiya Asabar sun rawaito cewa himmatuwar da shugaban kasar Kim Jong-un ya yi ne ya sa wannan zama zai kankama. shugaban koriya ta kudu mun in ya gana da takwaran aikinsa na arewa kim jong-un a kan iyakar kasashen biyu mai dauke da dakaru inda suka tattauna kan yadda ganawar ta amurka da koriya ta arewan za ta kankama wannan sabon babi na maido da wannan taro na zuwa ne bayan da shugaba trump ya so yake haduwar ta singapore a ranar alhamis amma kuma ya sake sauya ra'ayinsa kasa da sauyi 24 yana mai cewa a new lasting deal ya ce suna so a cimma sabuwar matsaya mai ɗorewa idan suka yi hakan ni a shirin nake tsaf wani ba da aka tsare shi a matsayin fursuna a venezuela tun a shekarar 2016 ya komo gida joshua holt da mai ɗakinsa thami candelo sun iso nan amurka ne tare da rakiyar sanata bob coker wanda ya shiga tsakani aka sake su holt da matarsa sun kwashe shekaru biyu a tsare a ƙasar ta venezuela tun bayan da aka tume su da laifin ɓoye makamai a ranar juma'a ka yi gana da shugaban venezuela nicolas maduro mataimakin shugaban amurka mike pence ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ina mai matukar farin ciki josh holt ya komo gida tare da iyalinsa za a ci gaba da barin takunkumi akan venezuela har sai ta komo kan turbar dimokuraɗiyya a daren jiya asabar holt da sauran jami'an gwamnatin amurka suka gana da shugaba trump a fadarsa ta white house to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce yara da ke yankunan da aka samu ɓullar cutar ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na fuskantar babbar barazana musamman kan yadda za su kubuta daga kamuwa da cutar mai saurin kisa hukumar ta unicef ta ce tana ɗaukan wasu matakai na magance wannan matsala inda da farko take haɗa kai da al'ummomin yankin domin yaƙar cutar a cewar kakakin hukumar christophe bolirac UNICEF is scaling up prevention e-, efforts in school across all the three affected health zones. Ya ce hukumar UNICEF na ƙara ɗaukar matakan kariya a makarantu a duk yankuna uku da cutar taɓalla. Hakan ya haɗa da samar da wuraren wanke hannu 277 a makarantu tare da faɗakar da al'ummar yankin Mbandaka da Bikoro da kuma Iboko da lamuran ya shafa. Kakakin da UNICEF ya kara da cewa a lokacin da cutar ta ɓarke a shekarun baya a yankin yammacin Afirka an samu yara ƙanana da suka shiga cikin yanayi na ɗimuwa saboda rashi da suka yi na makusantansu sannan akan nuna musu wariya saboda wani kuna kusa da su ya mutu daga cutar ta ebola wanda hakan yana shafar rayuwarsu ta fannoni daban-daban al'ummar ƙasar ireland sun kada ƙuri'ar amincewa da a soke dokar da ta haramta wa mata zubar da juna biyu da gagarumin nasara wanda hakan babban koma baya ne ga masu fafutukar yaƙi da ayyukan zubar da ciki a jiya asabar hukumomi suka fitar da sakamakon zaben raba gaddaman wanda aka yi a ranar juma'a wanda kuma ya ba da zaɓin ko a bar dokar ko kuma a kawar da ita sakamakon ƙarshe ya nuna masu son a soke dokar sun samu sama da kashi 66 cikin 100 yayin da waɗanda suke adawa da soke dokar suka samu kashi 33 cikin 100 kuri'u miliyan 1,400 suka zaɓi a soke dokar sannan 744 suka zaɓi akasin haka wannan sakamakon farko da ya fito a cewar firayim ministan ƙasar ta aran leo varadkar wata alama ce da ta nuna cewa dokar da ta haramta wa matar zubar da juna biyu a ƙasar ta daɗe tana kona wa mutane zuciya a ɓoye kamar yadda ya faɗa wa manema labarai a dublin babban birnin ƙasar hukumomi a yankin kashmir sun ce jami'an tsaron india sun kashe wasu mutane hudu da ake zargi tsakiru ne waɗanda suka tsallaka kan iyakar yankin daga ƙasar pakistan jami'ai sun ce dakarun gwamnati sun yi aron gama da 'yan tawaye a ranar asabar a yankin tangdar da ke arewa maso yammacin ƙasar ya zuwa wannan lokaci babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan kutse yankin na kashmir ya kasance yanki da inda da pakistan suka jima suna aron gama a kansa labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum kamar da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu sauraro yana biye da mu, mun kawo muku yadda ta kaya a zaben shugabanni na unguwanni wanda jami'ar APC ta gudanar. Wannan karam mun bi diddigin zaben shugabannin jami'ar ne na jihohi da jami'ar ta gudanar a jihohin Najeriya. Sai dai kamar a ce labarin duk iri ɗaya ne. Domin ko kusan da yawan jihohi an gudanar da zaben bangare-bangare ne wato an ja daga. misali a jihar kogi an sami bangaren gwamna mai ci da kuma bangaren marigayi gwamna prince audu to amma wakilinmu mustapha nasir batsari ya tattauna ne da kakakin hukumar zaɓe na jihar wanda ya ce ba shakka sun sa ido a ɗaya daga cikin zaɓuɓɓukan wanda kuma a bisa tsari wanda hukumar zaɓe ta sa ido shine ake sa ran cewa halartacce ga dai mustapha da kakakin hukumar zaɓen ahmed bagur biyambo suka zo to can muka sa ido amma ta bayan mun ji cewa an yi a wani wuri mun ba mu sani ba a can jihar oyo ko bangaren gwamna ajimobi ne da bangaren ministan sadarwa barista shitu wakilinmu hassan umar tambol ya jiwo muna hujjojin duka bangarorin biyu da farko ga alhaji hayya dauda sabon ibadan da bayanin da ya yi wa hassan umar tambol lokacin da hassan ya tambaye shi ina wani afek ne wani ke ana masu gurin ba gaba daya Ana ma ba su ainihin zaben wajen ajin mu ba mu ko namu ainihin sun zo gurin da ana aka yi tun da kawar har zuwa loka har zuwa da ana aka yi wannan zabe wannan shi ya nuna shi a matsayinsa na gwamna ne ya tara mutane a stadium liberty a nan stadium lekan salam stadium ya yi nasa mu kuma gaba ɗaya da yake mu ne ainihin muke rike da jam'iyya mu ne jam'iyya take tare da mu bangaren bangaren lam jam'iyya take tare da su a stadium aka yi a liberty stadium aka yi kowa ya gani kowa ya gani dan mutum da ya cika gurin kuma shi ko alhaji ladi garba shugaban matasan jam'iyyar apc na arewacin najeriya da ke jihar ta oyo ya ce hassan ne wace jiha ce ka taba ganin cewa ba gwamna ne ke rike da jam'iyya ba shi ma ga bayanin da ya yi wa hassan din a state dai gwamna shine number one a state din shi ina ganin babu wani zaɓe da za a yi wanda ba tare da ya sani ba saboda shine lida yanzu da muka san lida na oyo state yanzu wanda yake rike da jam'iyya shine yanzu shi shitu da yake magana kamata ya ce yana can garinsu wajen isanyi kamata ya ce yana can kamata ya mansura a ce tana oyo ta tafi wajen zabanta bai kamata bai kasance abin da bai kai ya kawo ba ya kasance suna kawo fitattunu wanda yake ba shi ba ne mu muna ganin cewar tsakaninsu ne wannan da gwamna za su yi da za su shirya kansu wani kusa a jam'iyyar apc a nan jihar oyo ya gaya min cewa hukumar zaɓe ba ta halarci wurin da gwamna ajimobi suka yi nasu zaɓe ba amma su hukumar zaɓe ta halarci wurin da sun kai nasu zaɓe wannan maganar da yake faɗa ba gaskiya ba ne an ka lura duniya ta gani aiko? ko an nuna a bcos an nuna a challenge television kafafun labarai da dama sun zo sun ɗauka sun gani wannan maganar da yake faɗa ba gaskiya ba ce amma zancen cewar wannan inec ne sai na ka taba ganin cewar bangaren gwamna an bar bangaren gwamna an ji an wani bangare daban kana apc kuma saboda allah da annabi a can jihohin kudu maso kudu ko lamido abubakar ya ce an kai ruwa rana sakamakon zaben na shugabannin jami'ar ta apc domin ko bata tsaya ga darewa gida biyu ba a'a har sai da aka rasa rai ga abin da ya aiko mana da shi shi ma an gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya a jihar rivers da delta cikin yanayi na rikici da tashin hankali an samu rikici ne tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta apc wannan matsala dai ta haddasa hasarar rayuka tare da jikkata a jihar ta rivers inda bangaren sanata maganus abe suka yi zanga-zanga suka hana a gudanar da zaben a birnin fatakwal kuma yake neman kwace jam'iyyar ta apc saboda aniyarsa ta tsayawa takarar gwamna gwamna a zaben gama gari na shekara ta 2019 mai zuwa kuma bangaren tsohon gwamna Rotimi Amechi su ne suka samu nasarar lashe zaben kamar dai yadda wani dan jam'iyyar ta APC ya shaida ma muryar Amurka. kungiyar ah, To kamar can wani kalubale ne ya biyo baya wanda ya sa har aka kai da soke shi zaben kansa. Kalubale ne kamar mutane akwai bangaren Magnus Ali. ko kuma bangaren shi shugaban baki daya na jihar Rivers State a ne. Bangaren magana su ne kara kan cewa an yi ba da jama'ar su ba a tar musu da fam ba. To amma bangaren shi tsohon gwamna Rotimi Amici kama kuma ana zargin ku da kuna da yan bindiga da kuke amfani da su. Ya shekara takwas yana spika, ya shekara takwas yana gwamna a kawo mutum da ce gashi ɗan ƙarin da shi Amici yake. Maganar da yaran Amici ne shi ne shi da zuci yana son gwamna. Tuni dai aka rantsar da sabon shugaban jam'iyyar ta apc da aka zaba a jihar ta rivers chief black ojikanye shine sabon shugaban jam'iyyar ta apc yace. ce well kawo uh, yanzu babu wani tashin hankali kuma an yi zaɓe lafiya bangaren sanata abe da ke adawa da bangaren tsohon gwamnan jihar ta rivers ya ce san ba wani zaɓe da aka gudanar barista wagu bones shine mai magana da yawun jam'iyyar ta apc a bangaren abe din ya ce shugaban jam'iyyar ta apc da aka zaba na bangaren tsohon gwamna ne rotimi amici a namu bangaren ba mu tare saboda haka a jihar rivers ba zaɓe aka yi ba illa kawai naɗi Congress. The congregated to enjoy themselves. Shi ma wani dattijo kuma dan takarar gwamna a jihar ta Rivers, Mr. Tonye Princeway ya ce. And uh, much to our surprise of our members within the APC. Yana cewa ne an yi zaɓe an gama uh, lafiya. Abin ban mamaki shine yadda muke ganin wasu 'ya'yan jam'iyyar mu ta APC sun haɗa kai da gwamnatin PDP da ke mulkin jihar muna zargin matsalar cin hanci da rashawa a musamman domin ƙalubalantar zaben. Can ma a jihar jihar Delta kuwa bata sauya zane ba an gudanar da zaɓe gida biyu. Da haka ne ma na tuntuɓi wani ɗan jam'iyyar APC da ya ganin ma idonsa yadda aka gudanar da zaɓen kuma ga abin da yake cewa. sunana comrade lawal imam inda al'amarin yake shine wasu sun gudanar da zaben na ranar asabar da bangaren minista mai su kuma sun gudanar da zaben su ranar litinin to ina maganar tashin hankali da ake zargin bangarori daban-daban kai ga sarayuka sun yi domin a ujele south ma ranar asabar candidate din wanda ya tsaya zaben sun kashe shi to mun gode lamido abubakar yanzu kuma bari mu shiga jihohin kudu maso gabas tare da wakilinmu alphonsus okoro igwe domin jin yadda aka gudanar da wannan zaben musamman a jihar Imo inda aka ce an yi takaddama. Rikicin cikin gidan da ke addabar jam'iyyar APC mai mulki a jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya ya ƙara kamari a cikin makon da ya gabata. Biyo bayan batun zaben shugabannin jam'iyyar a jihar. Kamun zaben gwamnan Rochas Okorocha na jihar Imo ya shigar da ƙara a kotu na neman hana zaben. amma waɗanda ake wa kallon 'yan adawan cikin gida sun yi watsi da ƙarar sun gudanar da zaɓen. wanda daga bisani ya dawo da ciyaman mai ci cifilar yake kan kujerarsa amma kuma rochas bai ji daɗin hakan ba lamarin da ya sa ya naɗa mr chris ogoma ciyaman na wucin gadi a ranar larabar da ta shuɗe kowane tasirin wannan matakin na rochas zai yi kenan abin da na tambayi mai magana da yawun 'yan adawan cikin gida dr theodore ekechi wanda ya maido da martani yana cewa the governor does not make party chairman the governor is not in any position whatsoever to announce a new party chairman dr ekechi ya ce ba gwamna ke yin chairman na jam'iyya ba kuma ba hurumin gwamna ba ne ya ayyana kowa a matsayin sabon chairman wannan na cikin hurumin membobin majalisar zartarwa ta jam'iyya idan suna kan karagar mulki yanzu abubuwa biyu ne suka gudana na ɗaya shine wa'adin shugabannin jam'iyya ya cika da zaben da aka yi a ranar asabar da ta gabata kamun wannan ma chief hillary yake ne ciyaman na apc kuma jam'iyyar mata ta dawo da shi a matsayin ciyaman nata a ka'idance babu wanda ke da ikon tabbatar da kujerun shugabannin jam'iyya ko kin tabbatar da su illa sakatariyar jam'iyyar apc ta ƙasa kuma har yanzu sakatariyar bata nuna wani kin amince da zaben chief hillary ake ba saboda haka chief hillary ake ne ciyaman na jam'iyyar apc reshen jihar imo na nemi Dr. Eberen Zawuji mai magana da yawun gwamna Rochas Okorocha a ofishinsa da kuma ta wayar salula don samun ƙarin bayani akan batun amma duk yunkurin zantawa da shi ya faskara. To mun gode Alphonsus yanzu bari mu kulle da jihohin Adamawa da Taraba a jihar Adamawa ko baya ga yin zaben gida biyu jihar Taraba ma bar canza kamanni ba kamar yadda ibrahim abdulaziz ya aiko muna a nan jihar adamawa bangarori biyu ne masu gudanar da wannan zaben shugaban jam'iyyar apc wato bangaren gwamnan jihar sanatu muhammadu bindo umaru jibrila wanda ke mara wa shugabannin da ke kan karaga bisa jagorancin shugaban riko na jam'iyyar ibrahim bilal da kuma yan bangaren tsohon gwamnan jihar mutalan yako da su babacin david lawal nuhu ribado markus gunduri da masu kusoshin jam'iyyar wato yan bangaren a sauya zane inda ko suka zabi honorable dimas ezra a matsayin sabon shugaba honorable baba oga da ke zama sabon sakataren jam'iyyar na bangaren mutalan ya ce su ne fa sabbin halattattun shugabannin jam'iyyar a yanzu. An yi zaɓe a nan zaɓe kuma ya gudana cikin kwanciyar hankali da tsanaki kowa yana murna yana farin ciki da abun da ya faru a nan. To sai dai kuma fa kwamishinan hukumar zabe INEC a jihar Barisa Kasim Ganagaida ya ce su bangaren Ibrahim Bilal ne ma suka sani. Ba shakka yau an yi zaɓuka wato na jihar Adamawa na APC a nan wato Ribadu suka kwaya kenan a nan Jimeta Yola. Kuma ma'aikatanmu na hukumar zaɓe har da ni da kaina mun je gurin mun kuma duba yadda abubuwa suke tafiya mu inec muna aiki da sunayen esco wanda national wato headquarters na apc ta ba chairman na inec shi kuma ya aiko mana kamar adama a makwabci ta jihar taraba jami'ar tare bai gida biyu wato bangaren yan mu aka tarar da ke tare da ministan hakokin mata sanita aisha juma'a alhassan da kuma yan bangaren apc integrity janar da dambazo mai murabur shi ya sanar da bangaren aisha juma'a alhassan inda ko ya bayyana mumini baki tsohon shugaban jami'ar pdp na jihar a matsayin sabon shugaban jami'ar apc yayin da ko a ɗaya bangaren sanita yusuf a yusuf ya sanar da tsohon dan majalisar wakilai honorable ibrahim esudi a matsayin sabon shugaba gama yadda da mazai ba da sanarwar koma da menene dai yanzu ko an zo da ido ne a gaida za ta kaya jam'iyyar apc to an gaishe ka ibrahim abdulaziz shin wai me jam'iyyar za ta yi ne ko take yi domin shawo kan wannan barakar a tarbe mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba yanzu anan shirin zai diga aya sai wani sati a ji mu da wani sabon shirin a madadin wakilan namu da suka hada da mustapha nasir batsari hassan umar tambol alfonso okoroigwe lamido abubakar ibrahim abdulaziz hamad nasir adam kaya sai kuma julie gresham da daniel brown da suka daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. kama daga wukari na taraba zuwa angorore kai hama garin mobi sabon dala da ke arewacin jihar adamawa yanzu haka baya ga matsalar masu garkuwa da mutane wata matsalar da ke addaba jama'a musamman matafiya da kuma yan kasuwa ita ce ta yan fashi da makami da kan ci su babu babbaka musamman a ranakun kasuwanni su da mafasan kama kafashin gaya tamkar jami'an tsaro suna kwatar dukiya hannun jama'a wasu lokutan mako har da kisa da sau tare sukan tsaya kusa da inda jami'an tsaro ke tsayawa wannan malami da ya nemi na sake sunansa na cikin waɗanda suka fara tarkon 'yan fashi da makami a kan hanyar gurore ya kuma bayyana yadda aka tare su a kusa da waje da ake kira afcon za mu zo yola kusashen motoci bakwai ku tara suke bin mu sai wani ya juya sai muka shiga hannayen barayi alal hakika mu guda hudun da muke cikin wannan toyota corolla suka kwantar da mu suka ɗabi dukiyar mu da kuɗi kusan dubu ɗari da hamsin tawa da kayana haka kuma na direban mu shi mai ainihin mai mota sannan suka ce su ɗauki mata nan ta kwanta akan ɗanta akan jariri akan jariri kuma ta rufe baki ta ba haka ba za su yanka ta ni suka bani duka biyu suka sa matan to yalla bai kun sanar da jami'an tsaro game da abin da ya faru a dan sanda mun ji mu same su ga abin da yake faru a gidan mai suka ce ba su suka ware masu suka bar mu a lokacin da aka tare mu har ga Allah har ga Allah suna da kuma flash na jami'an tsaro a jikin su kuma ba sa kiran sunan su soja halajini ne akwai kuma flash ah, na sojoji a jikin su wanda kuma suna da aduna da addaka da adda su goma sha biyu na suka saya a mu jiya sai da wata trailer ma ta zo ta zo ta ka han wannan blok shi ne aka samu aka bude hanya daga nan muka zungurore muka kwana mun yi rufatu kuma aka angurori cewa ga irin dukiyoyin da aka karba a hannu a division nan gurore saboda haka yana kira ga jama'an tsaro su lura da wannan ba wai dai matafiya ne ma kawai ke kokawa ba domin su kansu yan kasuwa kan fara tarko yan fashi da makami batun da shugabannin yan kasuwa ke ganin fa akwai abin dubawa alhaji ibrahim muhammad 86 shine ma mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwan najeriya mai kula da juna arewa goma sha tara ya ce 'yan kasuwa na ma cikin mawuyacin hali sakamakon abubuwan da ke faruwa a kan hanya. Wallahi dan kaza da Alhaji Abdulaziz ya irin wannan matsalar da muke ciki yanzu ya shiga la haula wala quwwata wallahi tun ma yayi ga barayi rashin tabbas a hanya duk da wannan jami'an tsaro kuma suka samu kuma akwai barayi kuma wani lokaci suna kawo hari akan hanyoyi so wannan abu gaskiya yana damu mu yan kasuwa sosai sosai in gaya maka kaman ku yan kasuwa ya kuke da yawan fashi-fashi a hanyoyin nan ko abin da ya ko ba za mu faɗa shine ni zai magana da yan yana kira da yan so mu gaskiya dai a takaita yanayin zirga-zirga in dare yayi saboda yanayin yadda fashe-fashen gaskiya sun yi yawa kwanan nan ba musamman ya kai wajen sau biyu ko sau uku ana tare hanyoyin nan nan kusa kusa so ban san me matsala ba amma ni shawara na shine ga yan kasuwa su takaita in dare ya yi kowa ya san yadda zai adana kansa zuwa safe sannan jami'an tsaro kuma su ƙara sa idanu su taimaka mun suna kokari sosai akan yadda suke fama maganan barayi na kan hanyoyin mu amma duk da su kara daukar matakai da yawa saboda abu yana da matsala sosai kan hanyar nan ganin da yadda ma abubuwan ke kara kazanta ya sa wasu ƙungiyoyi a yanzu neman ɗaukar matakan sirri domin kawo ƙarshen lamarin honorable Hussaini Gambo Bello na kura ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar Adamawa kuma shugaban kungiyar adama concern citizens ya ce yanzu haka fa suna tattaunawa da al'ummomin da ake yawan samun fashi da makami a wuraren su wato abubuwan da yake faruwa a tsakanin gombe zuwa yola abu ne abun al'ajabi kusan ma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun tattauna muhawara akan waɗansu matakai da muke so mu ɗauka ko kuma muka ɗauka wanda ba ma so mu bayyana da shi a gidan rediyo ko kuma abu jama'a su gane sai dai mun sani hukumomin da suka ba da himma suke kokari a wurin dakushe waɗannan al'amura na gode wa hukumar dss da kuma fannin sojoji wallahi abun da suke gurin su taimaka to wai kowane irin matakai kuke ɗauka ganin cewa abun ma na faruwa ne yayin da akwai jami'an tsaro akan hanya abun mamaki ne a ce maka yau ga hukuma a can amma a daidai nan ana yin fashi sannan ka gudu ka je ka faɗa babu wani matakin da za a ɗauka wannan abun lura ne ko ba ka ba an yi ɗaya an yi biyu an yi uku irin waɗannan so saboda haka nan mu waɗanda muke ƙungiya muna ƙoƙari mu gane waɗannan gurare domin za mu rubuta takardu akan shugabannin su mu aika musu kan fili kaza ya kamata ana tsaro amma ga abu kaza ya faru a guri kaza kamar da na gaya ma ba zan ja da baya ba hukumar da za ka je ka kai kara a take a ɗauki mataki ba tare da an bata lokaci ba a yi shi da gugawa shine idan ka samu sojoji idan ka samu mutanen dss kana faɗan abu kaza a fili kaza kana zaune a wurin kowa ya ka buga ba za ka bar gurin ba sai ka ga hukuma ta zo a guje a gurin wani kana kallo fa kana gani mutum abu ya faru za ga yanzu an ga mutane mutane na tsoron zuwa su je su kai kara gurin yan sanda a yi hatsari da mutum na tsoron zuwa ya faɗa gurin yan sanda ka gamu da gawa kan hanya kana tsoro ka je ka faɗa gurin yan sanda saboda mai kai ma ka zama mai laifi maimakon a taimaka a zo a taimaka sai a fara binciken ka kama rike ka. To sai dai kuma a kullum akan zargi wasu jami'an tsaro da shakulatin bangaro ko kuma da hannu a abubuwan da ke faruwan batun da kakakin na 'yan sandan jihar adama espo usman abubakar ke ma musantawa eh na farko ma tukuna mataki wanda rundunar mu na 'yan sanda ta dauka bisa kan 'yan fashi da makamin nan ya kama ga Uh, shi wannan ofis din osisas din ma an sake kawo wani domin a ƙara inganta kuma da gyara aiki din wasu kurakuran da aka sani ana nana ta girma kwamishinan 'yan sandan jihar adamawa wato cp abdullahi yarima ya ba shi oda kan cewa ya dunga bin wayannan hanyoyi inda aka san manya-manyan kasuwa kuma ana yawan fashi baya da bayan an gama kasuwa ya je da kanshi da yaran shi domin a tabbatar ba sake samun irin wannan eh, fashi da makamai akan wayannan manya-manyan eh, hanyoyin baya da baya an ci kasuwa. Eh, to wani lokaci idan ka duba tamkar kowane rana. Shi ne kamar abin da fara maka a yi rundunar mu ta sake gyara ko kuma ta dauki matakai kwarara. Manna maka alkawari da kuma duka mai sauraro in Allah ya da za ga canji na musamman zahiri a kasa. Kuma abin da muke nima daga wurin jama'a shine yau su dinga ba mu goyon baya kuma a faɗa mana kan lokaci domin mu kokari mu sa wannan wajen kafin a yi wannan barna din idan har a kai rahoto wajen jami'an 'yan sanda kamar misali jiya wani abu ya faru a hanyar gurore aka samu jami'an sanda nan gurore suka ce ah, su ba tasu bace ba aikin su bane su je su kore yan fashi eh kamar idan samir ah. wani yanayi me runduna take yi a ah, ina jin ba su fara ma abin da ya kamata yanzu cikin aikin mu na 'yan sanda kan cewa duk lokacin da suka zo suka faɗa za a ɗauki matakai kuma a samu biyan bukata. Koma da menene dai wasu na ganin fa akwai abun dubawa ganin cewa ba 'yan fashi da makami ne kawai ke tatsa a hanya ba a ciki har da so ga da top. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. haka gwamnatin Najeriya ƙasata don Allah sai makaman yaƙi kai tallafi a Borno. Ina kira ga gwamnatin Najeriya ƙasata don Allah sai makaman yaƙi kai tallafi a Borno. Allahu rabbana jallalla a tawassali da sunayenka ya rahama ni ya rahimu. Kai

sunanka a masu tsarkaka kai duba. Ina kira ga gwamnatin Najeriya ta don ana sarrafa manyan kai tallafi a birni. Tsira aminci ga manzanka haɗin amina mai alwarka. Allahu mun yi tuba tallafi jihar mu ta birni. Shugaba na farko da karshe eh, wanda ba shi kwarna shakka. Allahu madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazar ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.